kwanakin nan wannan hoton na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya karaɗe shafukan sada zumunta da muhawara inda aka nuna shugaban a hoton zaune akan wata tsoho kujera da ta fara koɗewa. Wannan lamari ya ɗauki hankulan mutane inda aka ta bayyana mabambantan ra'ayoyi a kai. Wasu daga cikin masoya shugaban ƙasar sun bayyana wannan abu da cewa sauƙin kai ne da kuma alamar cewa shi ba ɓarawon dukiyar ƙasa ba ne, kuma babu burin tara abin duniya a gaban shi. Wasu kuwa musamman ma 'yan adawa sun bayyana hakan da cewa zaɓe ne ya kusanto shi yasa shugaban yake neman hanyar ƙara samun amincewar mutane su sake zaɓen shi. Ko da a ranar babbar sallah da ta gabata sai da aka samu makamancin wannan lamari inda bayan kammala sallar Idi shugaban ya yi tattaki a kafa wanda masu magana da yawunshi shi suka bayyana hakan a matsayin bajinta. Yan adawa kuwa sun fito suka soki wannan lamari daga baya dai shugaban ya fito ya ji bai wannan tattaki don ya birge kowa ba. da subscribe don samun labarai da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.